This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Asabar 27 ga watan Yuli na shekarar 2024 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. A yau Asabar ma'aikatar tsaron Isra'ila ta ba da umarnin kwashe mutane daga wani bangare mai tarin jama'a a Gaza inda aka keɓe domin gudanar da ayyukan jin kai. tana mai cewa tana shirin kai farmaki akan mayakan hamas a kan yunis da wani bangare na muwasi da aka tsugunar da dubban 'yan gudun hijira sojojin rasha sun auna gomman mazaunin jama'a a yankin kherson da ke kudancin kasar ukraine a cewar jama'ai kana wani jirgi mara matuki na rasha ya taba wata motar daukan marasa lafiya da ya jikata direban sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya isa Lawus a yau asabar inda zai halarci wani taro kane gana da takwaransa na kasar china a wata ziyara zuwa wasu kasashen asiya da dama da zummar karfafa alaka a yankin yayin da tattaunawa da beijing ke karuwa kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a najeriya matatar man dangwata ta ce a watan gobe na agusta za ta fara fitar da man fetur ɗin da ta tace domin sayarwa a kasuwanni A jamhuriyar Nijar kuma masana harkokin hudda da kasashen waje sun bayyana tasirin ficewa daga kungiyar ECOWAS da kafa kungiyar IAS. waɗannan kasashe na afirka dole su da dama za su zo su suke is da dama za su zo saboda sai da yawo bata kulla komai ba a da ma in ba da harka siyasa ba ta harka hin karhi sai da yawo tun da ake cikin ta tun son kensa da ake cikin ta kowa ya ya tabbata ya san da ba wani abu ta kai bayan nan muna tafi da shirin a dawo lafiya da baba ku makeri zai gabatar to amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna Assalamu alaikum a saurare ga labaran duniyar a yau asabar ma'aikatar tsaron isra'ila ta ba da umarnin kwashe mutane daga wani bangare mai tarin jama'a a gaza inda aka keɓe domin gudanar da ayyukan jin kai tana mai cewa tana shirin kai farmaki akan mayakan hamas a kan yunis da wani bangare na muwasi da aka tsugunar da dubban 'yan gudun hijira umarnin ya biyo bayan martani da isra'ila ta bayar kan wani makamin roka da ta ce an harbo ne daga gurin wannan umarnin kwashe mutane shine na biyu a cikin mako guda daga wurin da aka keɓe wa falasɗinawa da suka tsire daga wasu sassa na gaza sautari ana tada falasɗinawa da dama da suke neman mafaka daga farmakin sama da ƙasa da isra'ila ke kaiwa a ranar litinin jim kaɗan bayan umarnin tada mutanen hare-haren da isra'ila ta kai ta sama a gewayen kan yunis ya kashe akalla mutane saba'in a cewar ma'aikatar lafiya ta gaza tana nuni da wasu alƙalumar da asibitin nasar ya fitar wannan bangaren yana cikin yanki mai girman murabba'in kilomita 60 wanda aka keɓe domin gudanar da ayyukan jin kai wanda isra'ila ta yi ta faɗa wa da su tashi daga gurin tun farkon yakin bangare mai girma na yankin an kafa dakunan tenti wanda ba su da abubuwan tsafta kana ba asibitoci sannan ba su samun isasshen taimakon jin kai a cewar majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin jin kan kimanin falasɗinawa miliyan guda da dubu ɗari takwas ne suke tsuguni a wurin a cewar wani kiyasi da isra'ila ta fitar wannan adadin ya kai rabin al'ummar gaza mai mutane miliyan biyu da dubu ɗari uku kafin yakin sojojin rasha sun auna gomman mazaunin jama'a a yankin kersin da ke kudancin kasar ukraine a cewar jami'ai kana wani jirgi mara matuki na rasha ya taba wata motar daukan marasa lafiya da ya jikata direban sojojin na rasha sun kuma harba akalla makami mai linzami guda da jirage marasa matuka goma sha ɗaya a cikin wasu yankuna hudu a fadin kasar. sojojin saman ukraine sun yi ikirarin kakabo dukkan makaman da safiyar yau asabar 27 ga watan yuli ukraine ta kaddamar da akalla jirage marasa matuka 20 zuwa wasu wurare da ta auna a yankunan kan iyakar rasha sai dai hukumomin rasha sun yi ikirarin kakkabo goma sha hudu a ciki jami'an rasha sun ce an jikata akalla mutane biyu a lokacin da jirgi mai saukar ungulu daga ukraine ya sake wani abin fashewa a kansu a yankin kursk musayar hare-haren jirage mara matuka da farmaki ta sama na zuwa ne yayin da sojojin ukraine ke kokarin dakile nasarar da dakarun rasha ke yi a wasu wurare da dama akan iyakar da ake fafatawa wanda ya kai nisan kilomita 1,100 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya isa Lawus a yau asabar inda zai halarci wani taro kane gana da takwaransa na kasar china a wata ziyara zuwa wasu kasashen asiya da dama da zummar karfafa alaka a yankin yayin da tattaunawa da beijing ke karuwa babban jami'in diplomasiyyar amurkan yana shirin ganawa da wang yi na china a gefen taron ministocin harkokin waje na kungiyar kasashen kudancin asiya wanda ake kira asiyan a takaice da ake yi a vietnam blinken ya ba da muhimmanci ga walwala da bude yankin asiya pacific wani suka ta hannunka mai sanda ga harkokin tattalin arzikin china a yankin da dabarunta da kuma neman faɗaɗa ƙasarta yayin jerin taruka da zai yi a taron asiyan tattaunawar sakataren za ta ci gaba ne da mai da hankali akan ɗorawa kan gagaruman ci gaba da faɗaɗa hulɗar amurka da ƙungiyar ta asean a cewar wata sanarwa da ma'aikatan harkokin wajen amurka ta fitar jim kaɗan kafin ya sauka vietnam To nan ba da jimawa ba baba zai kawo mana karashen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Masana tattalin arziki a Najeriya na ci gaba da yin fashin baki dangane da tasirin takaddamar da ke wakana tsakanin kamfanin tace albarkatun mai na dangote da hukumar kula da cinikayyar mai ta najeriya sai dai duk da haka matatar man ta dangote ta ce a watan gobe na agusta za ta fara fitar da man fetur din da ta tace domin sayarwa a kasuwanni daga kano ga rahoton mahmud ibrahim kwari A ranar 22 ga watan Mayu na shekara ta 2023 ne shugaban Najeriya na wancan lokaci Muhammadu Buhari gabanin mika ragamar mulki ga sabon shugaba ya buɗe matatar albarkatun mai ta dangote da ke yankin Lekki na jihar Legas. Matatar wadatalan kwame biliyoyin dalar Amurka wajen gina ta na da karfin sarrafa gangar ɗanyen mai 650 a kowace rana baya ga samar da dubban guraben ayyukan yi ga 'yan Najeriya. Dokoki da ka'idojin sarrafa albarkatun mai na Najeriya sun yi tanadin cewa tilas ne kamfanonin da ke aikin haƙar ɗanyen mai a ƙasar su samar da shi ga matatun cikin gida gabanin sayarwa ga alƙetare. Sai dai mahukuntan matatar ta dangote na kokawa kan rashin samun ɗanyen man daga cikin gida. Abin da yake faruwa a yanzu shine ana haƙo man ya fita. mu kuma muna zuwa wata kasar mu je ko mu siyo irinsa ba shi da wani bambanci mu siyo mu kuma mu kawo shi Najeriya a zo a tace a yanzu magana da ake kotun satumba da zai kama muna neman kago guda goma sha biyar amma sun ce za su ba mu kago biyar to kaga duk inda za a yi dole mu je mu nemo inda za mu nemo ragowar alhaji rabi abdullahi kenan babban jami'in cinikayya na rukunin kamfanonin dangote sai dai yayin da matatar ta dangote ke kokawa kan rashin samun isasshen danyen mai domin sarrafawa a baya-bayan nan an jiyo shugaban hukumar kula da cinikayyar albarkatun mai ta najeriya alhaji faruk ahmad na aibata man da matatar ta dangote ke tacewa yana mai cewa ba shi da nagartar da ta dace al'amarin da mahukuntan na kamfanin dangote suka musanta dole mu gaya duniya menene gaskiyar magana gaskiyar magana kuma shine na farko ba mu da wani nakasu a cikin wannan matata dama maganar kyan da ake ta magana magana ce ta abin da ake kira sulfur mun tarar da cewa wanda ake ka kasar nan kai namu kyau ba Sannan muka fara Sannan muka fara namu yana wurin 600 yanzu magana da ake yau kwana shida da agwada namu ya dawo 60 to shi kuma wannan abu ne da nan ba karama ita ce kyan ba babba ba sai da haka mutumin da ya fara abu yana 600 ya dawo 30 to kaga ya zama ya shiga inda ake so ran wancan gwajin da aka yi 32 yanzu maganar da ake daga wannan karshen watan nan za mu fara ma za mu koma goma goman nan kuma duk duniya babu wani wuri da ba zai shiga shine ya fi kowane mai na diesel kyau a duniya yanzu haka dai masana tattalin arziki na fashin baki game da illolin kalaman shugaban hukumar kula da cinikayyar albarkatun mai ta najeriya wato alhaji faruk ahmad ga makomar tattalin arzikin kasar Dr. Abdulsalam Kani na koyar da wannan fanni a jami'ar ilimi ta Sa'adatu Rimi Kano. Illolin waɗannan kalaman nasa yanzu ba wani mahaluki da zai zo Najeriya zuba hannun jari. Domin kamata yi in ma gaske ne to ka sanar da gwamnati amma kawai ka fito ka kwance wa kanka zani a kasuwa so yana da kyau mu gane cewa wannan kalaman da ya yi Najeriya ya cuta kuma abin takaici a cewa har yanzu kamar shugaban ƙasa bai fito an masa hukunci domin wannan kalaman nasa cin amana ƙasa ne yayin da matatar ta dangote ke fama da wannan kalubale da hukumomin najeriya mahukuntan kamfanin sun ce a watan gobe na agusta idan allah ya kai mu fetur ɗin da matatar ke tacewa zai bayyana a kasuwannin ƙasar mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. Rashin ayyukan yi da yanke albashi da tattalin arzikin kasar China ke fuskanta yana addaban wasu manyan masana'antu a cewar jaridar South China Post. Kana masu sharhi na cewa wannan lamarin ka iya haddasa matsalolin siyasa ga jam'iyyar kwaministancin China ta CCP. kungiyoyin rajin 'yancin dan adam sun ce wannan lamarin ya haifar da karuwar zanga-zanga da yajin aiki da dama a fadin kasar sai dai ba su kai ga yin barazana ga jam'iyyar ccp mai mulki ko shugaba shin Jinping ba amma wani mai sharhi ya ce akwai hadari da ke ɓoye ga hukumomin china muddin ba su ceto tattalin arzikin kasar ba. kuma yakub Makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Madalla Shekara ɗaya da karɓe ragaman mulki daga hannun bazu Muhammad a jamhuriyar Nijar, hukumar mulkin sojan ƙasar da takwarorinsu na Mali da Burkina Faso sun kafa haɗin gambizar ƙasashe a cikin ƙungiyar IAS domin a cewar sojojin da ke mulki a cikin waɗannan ƙasashen. makomarsu ɗaya kuma ƙalubalensu guda kuma haka 'yan ƙasar ta Nijar sun bayyana ra'ayoyinsu game da tasirin kafa wannan ƙungiya ga ƙasashen guda uku. Ga rahoton da wakilin Haruna Mamman ya aiko mana. matsalar tsaro da kasawar mulkin fararen hula a kasashen Nijar Mali da maburkina Faso na daga abinda sojojin kasashen suka sanya gaba daga cikin dalilan da suka sa su karbe ragamar mulki inda daga bisani suka ba da sanarwar cewa sun balle daga kungiyar tattalin arzikin kasashen yammacin nahiyar Afirka sai da ko ECOWAS tare da girka haɗakar kasashen uku a cikin kungiyar IAS Alliance of Sahel States. Shin menene tasirin girka aika wannan kungiyar ta ios ga kasashen uku da su wannan ita ce tambayar da na yi wa jafaru sarkin shanu mai nazarin al'amuran kasa da kasa ios ba karamin tasiri na ba ga kasashen ga al'umman kasashen nan guda uku domin in ba kasashe ne ba wanda ake amfani da su jaye ba za ta yawa ba ta kasashe makwabta da kuma kasashe sauran kasashe na tura manyan manyan kasashe kasan dai baka zuwa kai ta faɗa na banza domin ɗaya mutane sun ce yau sun matsu sun yi tunani mai zurfi tare da ma'ilmantan sun ga samun kungiya ta talaka ka irin tasu ya fi dacewa da tsayawa tare da waɗansu masu tamanin su da arziki a kaga abin ya zama jayayya abin da ko bai kamata ba kina IOS tasirin ta ba dan karamin tasiri na ba ko mu da ke raye yanzu mu gani ko dai mu su gani ko jikoki mu su gani kasashe ne waɗanda nan duniya za ta yi da su yayin da mutane abin da ba su zato su ma waɗansu 'yan ƙasar ta jamhuriyar Nijar sun bayyana ra'ayoyinsu game da tasirin kungiyar ta IOS E ko a'a soma da Habibu mai gushiya to gaskiya IOS jirka da hankali mata gaskiya ya kawo wani canji a nan afirka ta yamma kudu da abinda tasirin ias haɗin kai da kuma tsaro sa'annan kuma da manufa da abinda an manufarsu na su dai sun kwaci kansu ga uwagijiyar su mulkin mallaka da ta yi musu sun koma cin gashin kansu suna tunkara 'yan ta'adda da kansu suna fatattaka su gaskiya fi sabila ci ta za a gani amma nan gaba dan ka san mahi yawa mutane ta dumuman cewa ai tsaro ya ƙara taɓarɓare to ba haka bane in ka diba wannan kungiya duka ko shekara ba ta yi ba kenan ana mata uzuri kuma in ka diba irin yadda take zabura wannan kungiya ba kamar misalin su sai da yawo bane sun kai shekara hamsin kenan bai yiwa aka kwatanta IES da sai da yawo sai da yawo ita ce za ta ba ta kawo wani abin a zuwa gari ba amma ita IES ayan kasdi ba kasa ga shekara wura da an kai ta ai sai ta yi rawar gani sunana Aramiya Abubakar wanda an kai sani Aramiya Umar gaza nanan birnin Kwani kaga Nijar Mali Burkina to yanzu duk da an kawar ga dan ta'adda ya cikin Burkina insha Allah kashe zaki in komai cikin Mali kashe zagi in yayi cikin nijar kashe zaki kaga yanzu haɗin kan da an kawai nan kasashe da iya Allah Niger za ta samu hotel lantarki Mali za ta wadata Burkina Faso za ta wadata to kenan ka gando an ka ce akwai hotel lantarki kasa inda ta inganta to tattalin arziki na aka samu a buɗe kamfuma da wani kere ruka da wani makamashi tun da Allah ya hure mana arziki na karkashin kasa shi ma shugaba na kasa na kungiyar farar hula ta kare haƙƙin da adam yanci da walawala Alhaji Abdullahi Kado ai cewa yayi kasashen uku su ne ke da arzikin karkashin kasa fiye da jimillar sauran kasashen kasashen ecowas kuma da zaran suka jefar da kudaden sefa in jisa zasuwa sauran kasashen yammacin nahiyar afirka shashau kaga da aka auna yawan kasan mu uku muhi kasa goma sha hudu ko sha biyar yawan faɗin kasa su yawan al'umma suka yi muhi su arziki duka na ƙarƙashin kasa duka waɗannan kasa goma sha uku na cikin sai da ko sha hudu cikin sai da muka baro muhi su faɗin kasa muhi su arziki na ƙarƙashin kasa arziki ya tabbata kenan kenan tasiri ta kare kuma za mu rabuwa da magana sai faɗi ga in muka watsa sifa faɗin ga sai ka ga duk sai mu hisu arziki saboda dan a shaho mana kashin kaji ne da a cuce mu ne to alhamdulillah muna tsammani za ta sa tasiri ya ta juni ai sa 50 ne ko 59 ko 49 ne suka ga musu kai america dan mi su ba a ce ba su yi tasiri ba zan mu kuma ai da kadan kadan tana yawa kan a ce shekara da shekaru sun zama 20 ko sun zama 30 game da ficewa daga ecowas ko sai da yawo kuwa manazarcin harkokin kasa da kasa jafaru sarkin shanu na cewa waɗannan kasashe na afirka dole inga da dama za su sun zo su iske IS da dama za su zo saboda sai da yawo bata kula komai ba da dama in ba da harkar siyasa ba ta harkar hin karhi sai da yawo tun da ake cikin ta tun sonken zai na ana cikin ta kowa ya hodi ya tabbata ya san da ba wani abu ta kai ba kwaruwa dai akwai ciki wadanda yan sahiliyan din ana kwaro su yanzu kana ganin yanzu dukiya mun muka hidda sai mu hidda dukiya kyauta ta shiga Najeriya ta shiga Ghana ta shiga nan babu duwan ba mu samu komai in muka in suka in muka dauka su kuma kayan da an ka shigo da su mutanen kasar su ko mutanen Ghana ko mutanen Najeriya ko mutanen Benin su shigo da kansu ba amsa komai sai dai dan abin da suka wasu na jami'an tsaro na bisa hanya to wannan wannan ci gaba na yake kuma al'umma na nana da bukatoci iri ƙasa na na muna bukata yar na tashi ma yara na karatu karatu ana so a inganta shi tattalin kiwon lafiya ana so a inganta shi ba mu cewa kodoshi sai mun jere waɗancan da ba su kaunar mu sai mun jere su kodoshi su zo su yi mana tattalin kiwon lafiyar mu su yi mana tattalin makarantun mu su yi mana tattalin gonakin mu wannan kuma baya ne duk lokacin da mutum bai ta tsaye ba ko gidanka in baka tashi tsaye ka zama gida na gaske ba to gidanka na zama ba naka ba kasashen dai uku sun sha alwashin kawo sauyi a kowane fanni nan ba da jumawa ba a cikin kasashen nasu haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za iya samun matashar ta BOA Africa akan mita 200.5 ha kuma a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su yanzu kuma ga shirinmu na gaba matafiya a dawo lafiya Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku a daidai wannan lokacin. Yau shirin a dawo lafiya zai leka jamhuriyar niger ne. biyo bayan gyaran babbar hanyar arewacin jamhuriyar niger da ke zuwa matatar man kasar da ta wuce zuwa jihar Agadez har ma ta zarce zuwa kasar Algeria. mutanen da magaram sun bayyana farin cikinsu na gyara wannan hanyar da ta kyautata kai komo a yankin sai dai masu ruwa da tsaki sun nuna akwai bukatar yin doka da za ta taimaka wurin sa ido akan hanyar tamar abari ta tattauna da shugaban kungiyar direbobi ta adalci a damagaram ga kuma tattaunawarsu ibrahim dan yaro wanda ake cewa ba mai dan ke sandika na transport voyageur adalci na jihar damagaram gaskiya wannan hanya mutane an sha wahala an sha wahala an sha wahala yi da sata kwari an sha wahala lalle yin hanya alheri ne amma gaskiya mu ka da ta mu sha wahala domin mai domin ka kinga an yi hatsari na babur ba ɗaya ba biyu ba uku ba hudu ba an yi hatsari na mota ba ɗaya ba biyu ba uku ba hudu ba an yi hatsari na manyan motoci sun hadu ba ɗaya ba biyu ba uku kuma akan wannan hanya ne kawai to amma cikin hikimar allah gashi yanzu tana bisa Eh, hanyar karita to karita ma alheri ne kuma amma akwai matsaloli kusan eh, mai bin hanya an kana tana kyau problem an bata da kyau problem me rashin in bata da kyau mutane suna ganin muguntakarta suna ta a hankali sai an halaka hatsari in kuma tana kyau gudu ne ake na san rai sai Allah kawo hatsari da saboda kisan ita gaba aiki shidanci duk wanda yake da gauga a bisa tahiya to yana samun ribatar kuma sai jika an samu matsaloli masu yawa na hatsari a cikin hanya domin domin hanya ce wadda duk wanda ya ganta yadda take alamar yin ta hanya ce wadda za a yi mai hwaɗi biyu ɗaya ta je ɗaya ta dawo ta shigo cikin gari kak da gari ta shigo tsakar gari ma ta kwana ta koma hanya ɗaya to gaskiya wannan hanya muna fata Allah samu ga ida ta lahiya amma tana son a mutu dokoki wanda za a yi da ya saman kanta me dokokin a sa wannan dokoki na bisa hanya wanda ke kawo a kawo su don saboda a samu mutane su kuma su yi amfani da shi da saboda samun rage a bisu dokoki domin domin wannan hanyar in aka kare ta a yanzu ina jin ita ɗaya ce a nan magana ita ce wadda ake cimma hanya wadda zaka je a saman kanta ba za ka dawo a saman kanta ba amma kuma ta je karshe tana wani zakashe saman ta kada wasu mankanta eh shine batu yake cewa a karatun code don action masu sai a double kira sai unique dan fano ma na ainihi wanda ake sa a wannan karshen hanya shi ɗaya ne a cikin kwad a cikin kwad da ake koyon karatu shi ɗaya tak ne ake banda shi babu fano irin shi wanda yake aiki aiki a lokacin inda ka sa shi na iya hankali to ga wani mutane sai mun tashi daga barci eh, a wayar da kan mutane kuma a yi kokari a yi kayan da'a a saman dokokin da aka je a saman hanyar saboda a rage hatsari saboda babu ce riba direba ko wanda yake hawan karhe babbar riba shi ya sauka lafiya ne babbar riba babban jin daɗi babban ci gaba ya sauka lafiya ne babu asarar dukiya babu asarar rayuka kuma kasa ba ta yi asara ma mutanen kasa ba su yi asara ba to amma an muda zan mu yi aiki yadda muke so lokacin da muke so yadda muka dama to a gaske sai muga abin da bai kyau na jan hankalin don masu bin hanya su tu ita wannan hanyar da ake kyara wannan kilan bakwai da ya tsaka wannan to wallahi ta kyau kuma hanya ce wadda take da faɗi take da hili wanda mutane da su gani kamar suna tahiya fiye da ne kamata to gaskiya sai an yi hankali sai amma su masu yin hanya da mr ta ekipman wata da hanya a sa dole a sa dokoki a sa ka'idodi wanda mutane za su fi kadawa a saman kansu jan hankalin mutane kuma allah sa mutane su yi aiki da hankali su yi aiki da dokokin da aka sa a shiga ciki a wata lahiya ga dai wasu mazauna da magaran da karin bayani game da wannan hanya sunana babai eh, ra'ayi na gaskiya da mun sha wuya mun sha wuya mu bita a sama mu bita a ƙasa babu lokacin da mun bita ba amma yanzu allah ya kawo lokacin shi Allah ubangiji ya taimake mu yanzu ga hanya muna ga alamun kawai ta kare gurin Allah hmm. mu abin da muke fata ya mu ce Allah ubangiji ya saka da alheri Allah ya saka da alheri wanda suka yi kokarin yi mana hanyar nan Allah ubangiji ya biya su amma da ana dindindin ba da sahu ne mun ta yi yau da gobe yau da gobe mu karya wannan mu karya wannan gashi yanzu muna binta a guje muna huciya kenan kin ga dole mu yi murna yawwa a gurguje ba muna ta binta kenan dole ne mu yi murna da wani hanya da aka yi mana mutari usman gaskiya hanyar na alhamdulillah alhamdulillah hanya Allah ya taimake mu Allah kawo lokacin yin ta wallahi sosai mun yi farin ciki mun yi murna sosai da wannan hanya da Allah ya taimake mu ga ta nan yanzu dai ana gyarawa ma hanya ta yi kyau alhamdulillah kai kai kai kai kai wahala ko wahala ai sosai hanyar nan lokacin nan Gara muna ga ƙura sosai mun sha wuya a ɗan rika wallahi da yawa ma na a gaban mu muga an yi nan muga nan muga muga can haka kai ta yi a ba ɗari ruwa an yi ta yi amma yanzu alhamdulillah malam Sirajiba. ba to an fuskanci matsaloli gaba daya lokaci ya wuce yanzu kuma an samu sabon sauyi an yi kwalta sai dai kuma kiyaye ta kamar shiga motoci zub da wani bakin mai a samanta zuwa wani shan wani karhe da za a yi a kai kaya dai namu ne aka yi mun ga mun gyara mu ne zai amfana da mu da ɗiyanmu mun bata kuma halo gurbin da za a koma kenan irin wahala da muka sha a baya muka rasa an sha wahala mu rasa uwayenmu ga mu mu ma yanzu duk kai mun je likita gyaran ido duka kura ce wallahi babu irin wa yau mura bikijin yanda nake magana akan an yi gyaran ma matsaloli da dama duk wanda yake nan ko ki kalle shi magana da zai miki ba magana shi bace ta da an sha wahala an yi cututtuka da wani tsayin mu mun rasa su ma mara ta kashe su kenan babu wani zancen tunda dai abu ya riga an huce ya samu wanda yake aka same shi to wanda aka samu sai a gyara saboda ka koma gurbin da eh, mu dai abin da za mu ce da wanda suka yi wannan aikin allah ya musu albarka allah ya sa amfani mu gaba daya allah ya sa mu ci moriya abin gaba daya salamu alaikum sunana mamman kalla wallahi wannan hanyar ni ke bakin wannan hanyar shekara bakwai na sha wahala bisa hanyar nan a yanzu wannan hanya mu abin da za mu yi sai horin ciki mai murna a wannan gwamnatin ta yanzu da ta har bisa wannan mulkin har ta zo ta tuna da mu aka zo ake kula da wani hanya aka gyara mu mun san can baya ainihin baya dama aikin da aka tsiga ba don aiki bane ba a'a gabata a yanzu su ya kamata su ɗauki matakai tamar abari murya amurka daga da magara a jamhuriyar niger to a gaida tamar abari a nan ne kuma za mu dakatar da shirin har sai sabon mako idan allah ya kai mu yanzu a madadin kowa da kowa nan washington dc baba ya ku makeri nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya a gaida baba yakubu yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonin da ku aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Mahmud Salihu ƙauren na Moda, jihar Zamfara. Ta ce hakika bai kamata a ce gwamnatin shugabatin numbuna adawa da gudanar da zanga-zanga ba akan mawuyacin hali da al'ummar Najeriya ke ciki. Kasancewar a lokacin mulkin tsohon shugaba Jonathan Tinubu na cikin na gaba-gaba wajen gudanar da zanga-zanga a wancan lokacin. Don haka, don har gwamnatin shi ba ta son a yi mata zanga-zanga, to ta magance matsaloli da masu shirin zanga zanga ke magana a kansu. Sako na gaba ya fito ne daga Hamidu Kalalabuwa jihar Difa da ce salam biyo Hausa da fatan kowa yana lafiya. nifa fa gargaɗi na da kira na zuwa ga al'umma ƙasar mu Nijar bisa ambaliyar ruwa. Tun yanzu su bar hanyoyin ruwa domin gudun ambaliyar ruwa. To da fatan Allah ya sa sun ji wannan sako nawa. Amin sun amin. a da tallafin man fetur a buɗe boda shine kadai zai hana mu fita zanga-zanga sako daga baban gida buwa fajewa da karama hukumar ta kai sai sako daga umar ari baɗai abadam daga jihar difa a jamhuriyar nijar ya ce assalamu alaikum biyo ya hausa hakika ziyara aiki da tawagar ministan cikin gida na jamhuriyar nijar suka kai jamhuriyar benin domin warware tsama da ke faruwa tsakaninsu hakika wannan ziyara abu ne mai kyau muna fatan allah ya sa kwalliya ta biya kudin soso da sabulu har da ma turaren fesawa sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga sani mai lange-lange yalwa ya wuri ya ce allah ya sa ziyara aiki da mataimakin sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya amina muhammad ta soma a wasu kasashen yammacin afirka domin tattaunawa da shugabannin kasashe kan muradun karni na 2030 kwalliya ta biya kudin sabulu kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice a yau asabar ma'aikatar tsaron isra'ila ta ba da umarnin kwashe mutane daga wani bangare mai tarin jama'a a gaza inda aka keɓe domin gudanar da ayyukan jin kai tana mai cewa tana shirin kai farmaki akan mayakan hamas a kan yunis da wani bangare na muwasi da aka tsugunar da dubban 'yan gudun hijira umarnin ya biyo bayan martani da isra'ila ta bayar kan wani makamin roka da ta ce an harbo ne daga gurin wannan umarnin kwashe mutane shine na biyu a cikin mako guda daga wurin da aka keɓe wa falal'inawa da suka tsire daga wasu sassa na gaza sojojin rasha sun auna gomman mazaunin jama'a a yankin kersin da ke kudancin kasar ukraine a cewar jami'ai kana wani jirgi mara matuki na rasha ya taba wata motar daukan marasa lafiya da ya jikata direban to masu sauraro da kuma haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya kai mu yanzu a madadin baba ya kuma makeri da ya karanto labarai da kuma Fiona mai wadda ta daidaita mana sauki da bada umarni ke injiniyan mu na yanzu. Daga nan birnin Washington DC ni Muhammad Hafiz Babala nake cewa sai mun sake dawowa a shirinmu na dare. Salamu alaikum.